mai yaƙi ne ya kafa garin bayan shi an samu mai yaƙi biyu amma na baya-bayan nan duka masu gari ne ni kuma a shekara 2019 ne aka ɗora ni a matsayin mai yaƙi mun sarauta mu ta yaƙi ce Miye bambanci tsakanin mai gari da mai yaƙi? Eh, mai yaƙi yi Mai yaƙi ba turawa ne suke ɗora shi ba, saboda sarautar mai yaƙi mayaƙa ne da ke tashi su je suyo yaƙi har Najeriya, Benin, har Mali. Shi kuma mai garin zuwan turawa ne aka fara samun sa. Nasarai kayan rano shi tinga mai garai. Miye matsayi ko ma'anar mai yaƙi na kyota? Ah, kan sai gana sai cota mai yaki abinda ake kiransa cota mai yaki shine wanda ya kafa a garin amma sunansa na gaskiya shine abubakar sadiq ana kiransa mai yaki babba mai yaki bon hamni mutum ne mai tafiye-tafiye yana kai yaƙe-yaƙe ya je wani guri da ake ce ma zigi ya dawo ya ɗauki iyalinsa gabaki ɗaya ya tafi wani guri da ake ce ma goru bankasam an ce garuruwa arba'in ne suka haɗu suka kai masa yaƙi sai ya tashi ya zo bayan garin Doso ya aika da ɗan aike zuwa ga Jarmakwai cewa yana nan zaune a bayan gari. Sai Jarmakwai ya ce a faɗa masa ya san su mujahidai ne idan da son samu ne ya hucewarsa. Bayan haka gari saba'in ne suka haɗu suka kai masa yaƙi. Ya ci su yaƙi sai ya samu bayi ya ce a kai wa Jarmakwai shi yana kan hanyar hucewarsa ne sai ya zo a nan cewa wanda dai na gana kalaka ne mai yaƙi nawa ne suka huce kafin a kagare ku mai yaƙi hinkalo mai yaƙi biyu aka samu bayan mai yaƙi babba ɗayan ana kiransa mai yaƙi ɗan lifori ɗayan kuma ana kiransa mai yaƙi isa amma tsakaninmu da su duka mai gari ne gama mai mai gari yanno mi aka san garin Kyota da shi? A lokacin da mai yaƙi yake cikin yaƙe-yaƙensa sai jama'a suka haɗu suka yi shawara suka ci a ɗora shi sarki ya ce shi bai son sarauta. Bayan wannan ne Allah da yardarsa ya kai ga kakanninmu Shek Abubakar Hasumi ya kawo addinin Musulunci. Ko bayan haka tun can da su musulmai ne. Amma wannan ba shi bane da.